baki mai yanka wuya. Wata takaddama ta kunno kai a yayin da ake zargin saka siyasa a naɗin shugabannin sabuwar kwalejin ilimi ta tarayyar Najeriya a jihar Sokoto. A ƙasar jamhuriyar Nijar kuma sabuwar gwamnatin demokuraɗiyya ta ƙasar ta so ayyukan kafa majalisun ƙananan hukumomi a faɗin ƙasar. Jama'a Assalamu alaikum. Tun a farkon shekarar da ta gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da sanarwar ƙirƙiro manyan kwalejojin horar da malamai na tarayya guda shida da aka ayyana yin su a jihohin Bauchi, Benue, Ebonyi, Oshun, Edo da Sokoto. Tare da makasudin inganta samar da ƙwararrun malamai musamman a jihohin da ake ganin an bar su baya ta haujin ilimi. To sai dai a jihar Sokoto murna ta koma ciki. bayan da ma'aikatar ilimi ta tarayya ta bayyana sunayen shugabannin sabuwar kwalejin da aka kafa ta a garin gidan madi shalkwatar karamar hukumar mulki ta tangaza ƙungiyoyi a matakai daban-daban sun fito ƙarara suka nuna rashin amincewa da naɗin da aka yi suna zargin cewa an sanya siyasa domin kuwa a cikin sunayen manyan shugabannin zartarwa da ma na hukumar gudanarwa kaf ba ɗan jihar sokoto ko ɗaya hasali ma an ɗauko dukkan shugabannin zartarwa na kwalejin ne daga yanki ɗaya a jihar kebbi ƙungiyar ɗaliban najeriya reshen shiyar arewa maso yamma na daga cikin ƙungiyoyin da suka fito ƙarara suka ƙalubalanci wannan al'amarin ta bakin mataimakin babban sakataren ƙungiyar comrade abubakar a baba idan ka duba shugabannin da aka ɗoko na wannan makarantar wanda ake ce ma ya hito ne daga gwando emirates rijistara wanda ake ake ce ma magatakarda ya hito ne daga Gwando Emirates wanda ya riga shekarun shi sun ya riga ya yi ritaya da aiki ya aje aiki yanzu yana a matsayin kwantaragi Federal University Gusau sannan kuma wanda at mai kula da sha'anin kuɗi na makarantar wanda ake cewa ba sa shi ma ɗan gwandu emirat ne to idan ka duba waɗanga mukaman gaba ɗaya guda uku suna a gaba ɗaya kai na makarantar, sannan su sun hito daga gwandu emirat ne idan ka duba makarantar, ai ba ita ɗaya aka yi ba a wannan ƙasar an yi makamanciyarta a Ocean State wanda idan ka duba chairman governing council provost da Basa daga wannan jihar suke ta Ocean sannan kuma an yi irin ta a Edo State ita ma duk waɗannan manya-manyan mukaman duk gaba ɗai suna daga wannan jiha suka yi to an yi irin wannan kuma a benue state ita ma shugabanninta na wannan makarantar duk daga wannan jiha suke sannan akwai irinta a jama'ar bauchi state wannan duk shugabannin na makarantar daga wannan jiha suke nan kawai ne sokoto aka zo aka nuna bambanci aka nuna bangaranci akan wannan sha'anin mulki na wannan makarantar kuma abin da zai ƙara sa gani cewa kawai an sa ra'ayi ne shine na a ɗoko 'yan jiha guda kuma 'yan masarauta ɗaya sannan wannan makarantar ba wai ta jiha guda ba ce. hakanan kuma wata haɗakar ƙungiyoyin masu kishin jihar sokoto ta gudanar da taron manema labarai inda ta yi allah wadai da wannan naɗin na shugabannin kwalejin tare kuma da nuna yatsa ga wasu ministoci da take zargin sun yi haka domin biyan wasu buƙatu na siyasa a ta bakin mai magana da yawon hadakar ƙungiyoyin Dr. Mansur Isa Buhari. Wannan makaranta cikin jihar Sokoto take. An ɗauko shugabannin ta manya-manya guda uku waɗanda suke da ruwa da tsaki ga gudanar da makarantar baki ɗaya daga yanki ɗaya jiha ɗaya sannan kuma guri ɗaya su su jagoranci makarantar nan kuma makarantar nan ta tarayya ce. in an ka sa abin da mutane eh, abin ah, hukuma da kanta ta kira federal character ciki ba wanda zai yi magana in ka lura ai yankin guda biyu ne akwai yanki hukumar gudanarwa wanda ake kira governing eh, hukumar eh, manyan makarantar eh, masu kula da ita wanda ake kira governing council ba mu korafi akai budu da babu dan sakutu ciki amma mun ga an ɗauko daga jiha hudu saboda mukaman guda hudu ne amma wa'annan mukamai guda hudu ne an ɗauko guda uku daga jiha ɗaya in ba wani abu ake nufi ba ko kuma wasu ne ake son a daɗaɗa mare ba za a yi haka ba mu korafinmu a kawo ɗan shi ma a sa shi ciki saboda mu ma mu samu guraben karatu da alka ciki kai ka sani ni na sani yadda ƙasar nan ake gudanar da ita in ya kasance an kasance mutum uku waɗanda ke da wuka da nama ga gudanar da makaranta su uku suke yanke hukunci a ce daga jiha ɗaya sun ka hito za ka ga cewa wurin ɗaukar ɗalibai da ma'aikata son rai za a sa sannan ma dai gaba ɗaya dai abin bai dace da tsarin doka ba shi yasa muke korafi ba mun ce dan jihar kebbi baya da dama ya rika mukamin jihar sokoto ba a mu ba ma shugabancin mun ka ce dole sai an ba dan sokoto ba a abinda dai muka ce mukamin nan manya guda uku a raba su a sa dan sokoto ciki babu laifi a sa sokoto kebe zamfara ai mamman kujerun uku ne sannan wayannan jihohi guda uku misali su suke da kusanci da makarantar nan kuma muna cikin jihohin da ake gani muna da matsala ta ilimi san haka makaranta ce wadda za ta horar da malamai kuma ashe idan muka samu gurabe ciki a matsayinmu na 'yan jiha na ayyuka da kuma na wakilci mai kyau tun muna tunanin za a yi mana adalci amma yanzu tun da tun wurin kafa wannan manyan jami'an ba a yi mana adalci ba to muna tunani gaba ɗaya wurin gudanar da makarantar ba za a yi mana adalci ba To kamar wa kuke zargi kuma menene dalilin su na yin haka? Muna zargin aikin ministan ilimi ne Adamu Adamu sannan kuma muna zargin hadda haɗin kai na shi ministan shari'a malami daga wannan jihar yake. shi dai uh, ministan shari'a wasu na ganin kamar yana da wata bukata ne da mutanen kebbi don haka yana so ya daɗaɗa musu kuma duk inda ya ga wata dama zai yi haka shi kuma uh, adamu adamu ana tunanin shi ana zargi kamar akwai dalili wanda ya shahi sha'ani na addini kamar yadda na ce matsaloli ne wa'anda sun su a tsarin doka ba za su zama hujjoji ba shi yasa muke kokari mu kauce musu mu tsaya abin da ya zama kawai bisa ga tsarin doka to sai dai mun yi ta kokarin jin ta baki Mataimakin ministan shari'a abubakar malami da na ilimi adamu adamu har ma da jami'an hukumar kwalejojin ilimi ta tarayya a kan wannan batu to amma dai kawo yanzu haƙa ba ta cimma ruwa ba sai dai za mu ci gaba da bin bahasin lamarin a shirye-shiryenmu na gaba. A ƙasar jamhuriyar Nijar kuma yayin da sabuwar zaɓaɓɓiyar gwamnatin demokuraɗiyya ta soma aiki gadan-gadan. a yanzu ta mai da hankali wajen kafa majalisun ƙananan hukumomi a zaman gwamnati mafi kusa da jama'a. Bisa kundin tsarin mulkin ƙasar wakilan jama'a ne da aka riga aka zaɓa tun gabanin zaɓen shugaban ƙasa. Za su gudanar da zaɓen shugabannin majalisun ƙananan hukumomin. Lamarin da ya sa ƙungiyoyin rajin ci gaba a ƙasar suka dukufa wajen faɗakar da gwamnati da jam'iyyun siyasa dangane da muhimmancin zaɓen na majalisun na ƙananan hukumomi. Wani mamba a gamayyar kungiyoyin farar hula da masana doka a ƙasar, wato Rotab a takaice Ilyas Abubakar ya yi wa wakilin sashen Hausa bayani dangane da muhimmancin majalisun ƙananan hukumomin. Dokoki sun ce yanzu kananan eh, hukumomi an ba su dama kula da harkar kiwo, harkar noma, harkar eh, karantarsu harkar eh, kiwon lahiya da kuma harkar mahalli. kenan wannan eh, yauni ne waɗanda aka ba su abin da ake ce ma transfer de computers kamar wani yauni ne da gwamnati ta a can eh, koli ta sabki ta ce ta ba su kula da wannan fanni suna da yaunin kula da tsaro Eh, na jama'a na wannan yankukan da Allah ba su damar su zama su ne za su jagorancin wannan abu a mai da hukuma kusan talaka shine ka harkar decentralization kenan talaka a yi da shi ko za a yi a shawara da shi a ɗoki eh, shawarar da ya bada a yi aiki ya zama ana dama da shi talaka ya gani a ƙasa shine maharin wannan majalisosi na abin ga kansuloli da ake dora abin daga cikin majalisun ƙananan hukumomi 266 da suka shuɗe wakilai kalilan ne suka kammala wa'adinsu ba tare da fuskantar matsala ba sakamakon rashin lakantar aiki da rashin mutunta doka a wasu wuraren a yayin da a wasu kuma dalilan siyasa suka haddasa tarnaki dalili kenan dan majalisar wakilan birnin yamai adamu manzo ke jan jan hankulan takwarorinsa na sauran jihohi. Kasan can baya an samu kurakurai sosai da yawa wasu jagororin ƙananan hukumomin ba su da masaniya akan aikin da ya kamata su yi wasu sun yi almundahana an yi ayyukan ashiya sosai kuma wasu merorin an ma cire su an tsige su wasu gaba ɗaya kwansai ɗin karamar hukumar gaba ɗaya ma aka rushe ta gaba ɗaya kenan ka gani wannan duka rashin horo ne da su zababbun basu da shi kenan ya kamata jam'iyyun siyasa da gwamnati su mai da hankali a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa suleiman muni barma Juba Hero Dodo ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.